ramar wasan kwaikwayo mafarki ne da Almustapha Zainabu Mamman ta sa a ranta tun tana karamarta yau mafilkinta ya zama gaskiya ba tare da doguwar wahala ba ganin rashin amincewar mahaifanta canda ba wani jinkiri ta haɗa karatunta da nishaɗi inda ta samu diplomar kwarewa ga ilimin batun yanci kanan kuma ta samu diplomar masta de ga batun fusa'a da al'adu a jami'ar abdulmumuni ta yame ta sha fitowa a cikin tallace-tallace da dama kuma a cikin film kamar film ɗin na hausa mai lakanin delu yau shugabar kamfani ce ta kimtsa haɗin matsayinta na matar aure da ayyukan sana'arta. Je suis formatrice en théâtre participatif pour la transformation. Ni mai koyar da mutane yin wasan kokoyoki, musamman domin hana tashi-tashin hankali. Ina aiki da matan bani bango da kuma matan difa. In nuna musu ta hanyar wasan kokoyo yadda za su nuna jarumta su gwada su, yadda kuma za su kawo tasu gudunmuwa. Abu Loket ga masu sha'awarta ta samu wannan lakanin suna ne daga kawunta dangance da halinta na yin wanga ta yi wancan. Tana sa kaimi sosai ga shafin sada zumunta kuma tana da shafin kanta na Facebook mai suna La Nigerian Ebel. El Niger na da kyau wani ƙarin sarari gare ta domin fifita al'adar ƙasar Nijar. Cika gurin mu ba don kyawun halitta ba, don kyawun basira shi yasa muke yi. Tun cikin kuriciyarta, gororinta na ganinta kamar wata zaruma mai fafutukar kare al'ada. Tun lokacin da muke kwaleji, Zainab ta mayar da hankali a kan al'adu. Ta kirkiri wani gurupu na 'yan mata mai suna Super Espace Girl. Ta ɗauki lokacinta a agades tana waƙoƙi da raye-raye. Daga nan ne ta ci gaba. Har yanzu tana ta ci gaba da gwagwarmayar ta hanyar kamfaninta R Consult Niger mai horar da matasa kan kaɗe-kaɗe da raye-rayen gargajiya da haɗin zamani na da da na yau.